inna hu kafa uku uku Allah ya amintar da shi inna hu kafa uku uku Allah ya amintar da shi